أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله نعم. قال المصنف رحمه الله وأما المسألة الثالثة أما مسألة أخرى وهو اختلافهم شنو الثعبان في fi wujubil kaffarati alal mar'ati cikin wajibcin kaffara ga mace shin mace idan ba za ta yi azumi in ba ta yi azumi ba za ta rama an gane al'aqaba tana nan kaffara mijinta a ce ya je mata to waye zai wannan kafara A gane mijinta ne je mata makaddara abinda za a yi kusa da a kai za ta rama azumi za ta rama wannan azumin da aka riya mata to kafarar fa da ita shi za su ko da tusa ta ta aka yi ko da ita ba da ra'in kanta ne na'am idan qawa atku ala jima'i idan ta masa da'a kan taku da yi mata fa inna aba hanifata shi abu hanifata nu'man ibn sabit wa ashabahu da ɗalibansa. wa malikan da imam malik wa ashabahu da ɗalibansa aujabu alaiha alkafarata sun ce ita ma mutukar mijinta ya je mata da azumi ta amince to shi kenan ita ma kafara ta waje ba kanta eh وقال الشافعي إمام الشافعي وداود وداود الصائري لا كفارة عليها آآ شي متم فأكل مكانها ذاك إياه yin azumi na wata biyu a jere ce ba zan iya ba ba ce za ku iya ba an gani za ka iya ciyar da muskini sittin ya ce ba zan iya ba za ka iya yanta wuya ya ce ba zan iya ba ba a ce ko bi ba na ba ta gani na وسبب اختلافهم سبب سبانس wannan معارضة ظاهر الآثار للقياس wato Cin tinkarin zahirin hadisai da kiyasi na'am وذلك أنه عليه الصلاة umarci لم ba. Fil hadisi. A حديث domin shi kawai yace zaka iya azumi na wata biyu a jire yace ba zan iya ba zaka iya binci matan ba bil kafarat da umarci ta kafara ba wal qiyas haka zahirin hadisi namijin yake cewa to kuma qiyasi fa annaha mithlu rajul ita ma kamar namiji take ma'ana shin shi kawai dan yana namiji ne ai wannan laifin ya afku ne tare da shi da ita na bata an gane ko tare da shi da ita faru in kana kilahuma mukallafu domin kowanne daga cikin su shi ma dora mai nauyi da haramci cewa kare kaza ya yi kaza wa amma al-mas'alatu ar-rabi'atu kun ji wannan mas'alan a malikiya sai ta rama irin yadda zai rama an gani shi imamu shafi'i ya ce da shi da dawo da zai ne ce ba su rama ba da abu halima da malik bakin su daya na ba ta an gani su abinda suka dauka su kiyasi su kuma su abu wato su dawo da zahiri da imamu shafi'i zahiran hadisi suka kalla na ba ta an gani to amma yanzu in ka dauko shi ne da su ya kusa nan su imam malik su za ka dauka na ba ta an gani domin ai ɗabi'ar qur'ani da hadisin alaihi sallam ba wato in haka ce namiji kawai mace mata shi da ci eh? wani kenan shi yasa suke cewa duk wacce da hau kan ɗana mace a sallah hau kan mace ba abin da bai hau kanta ba hatta yadda za su tsaya a ce wace tsuki kafa shi kuma ya buɗe kafa suka ce shirme ne mutukar ana jin tsoron in ta tsuke kawa to in ta buɗe kafa wani abu zai zubo to tsukewa ai ma ba zai hana shi wannan abin ya zubo ba an gane an gane ko ah, wanda magana ciwon da tana nan cewa usulu umirna bis sala wa lam nu'mar bil qama hadisi na Aisha cikin Tirmidhi wannan kina an ce mi salati mi sallah irin yadda maza suke yi amma mu banda iqama ita kuma ba wajibta ta kan ba to shi ma sai zama zama ra'ayin maza ba a mazabance wato in ta yi shi kenan mace ba shi kenan amma mu so ta yi na'am وأما المسألة shin wani ita wannan kafara ta wanda ya karya azumi murattabatun mai wajabtuwa ce ka kafaratin zihari an gane ko irin kafara ta zihari ta kulla kamanceceniya tsakanin mata da uwa ko tsakanin uwa da mata au an gane ko kulla kamanceceniya ka ce gadon bayan mahaifiyarka irin gadon bayan matakari na'am au ala takhyil wato an ce murattaba a jere a wajabce dole an gane ko kuma a yi ta mutatabi'ai ne a jere ba tare da tsinkewa ba ko kuma a zaɓi aka bayar ko kuma ka ce ka fara ai an faɗa abubuwa da yawa a ciki an fara tallata maka yan tawiya ka ce baka iya ba ce da miskini ka ce baka iya ba yin azumi na wata biyu a jere an gane ko to shi ke wannan za a kawo wannan tartib din za a kawo shi a jere ne a ce in baka iya ka sai abu na farko za a fara do da dama a ce har sai in ka gaza za a ce maka kai na biyu har sai in ka gaza ko kuma a zaɓi ne ko ka zaɓa ka darje wanda ya fi ma sauki ko wanda ya fi wahala za a ce ka yi. wa'ani bi tartibi ina nufin da jerantawa Allah yantakil al-mukallafu eh kada man wato shi wato mukallafi wato ya ciru ila wahidin min alwajibati zuwa ɗaya daga cikin wayannan ɗaya daga cikin wajibabbun na kafara din da aka ce ayi almukhayyarati wacce aka ba shi zaɓi din illa ba'da al-ajzi an alladhi qablahu sai ya gaza sai bayan ya gaza yin wanda yake kafin sa in ya gaza wanda yake kafin sa sai ta fara bi wa bit takhyir da zaɓi Ayyab ala minha ma sha'a eh to kawai kenan ka ce takhyir ya zaɓo ce su A gane? ku gane kala biyu ne kala biyu ne a tahir sai dai ka zaɓi ɗaya ba za ka iya haɗa biyu ba ibaha za ka iya haɗawa duka ta zawaci hindun a ukuta ha kawari hindu ko yar'o hindu nan mene ne domin kanu kenan inda zaɓi ne inda ibaha ne duk zai idatar da hindu da uwanta wajen jima'ubai da ukutai ne da yi ka ba zai ba haka khir amma shi ikra'il qur'ana aw al haditha me wannan ibaha zai ce fi anin wahid zai karanta qur'ani zai karanta hadisi an gane kuli ta'ama aw shrabil ma yace zan ci zan sha lokaci guda wannan ibaha ce amma da zawaji hindan aw ukhtaha ka auri hindu ko yar hindu wannan tahyiri ku gane wannan to wannan shi وبالتخييل to in an ce zaɓi fa ay yas'ala minha ma sha'a ya zaɓi wacce so a ciki domin sun da ce ma ta zawo jihin da ɗan ukta baya nuna cewa lallai sai ta farko a furci san da na faɗa ta zawo jihin ka ce to ai hinda ake nufi lallai sai an hindi ne za a tafi ukta hindu a'a a cikin ta ya zawo jihin an ɗan wannan sai da kaso Kan shi ma tsaba lakum minan nisa'i masna wasu lasa wa ruba wannan ta ne an wani ce shi ya tashi yin auren da hudu zai fara wasu a'a da wani uku da uku zan fara wani ce da wanda aka faɗa a ƙarshe wa in khitum alla ta'dilu fa wahidatu ni dai zan hmm. an gani gani kaga shi ta mutane suke tsallan ba dake suke fara ɗaya fa ba ita aka fara cewa ai ba bi aka fara cewa ai eh. karambani ne yake sa mutane su je su tsince tsince sun tsinto wacce tsaye din an gane ma tsaba lakum minan nisa'i مثنى وثلاثة ورباع نعم. في حال مسألة دجيجيتا دروتو دردر غلمرا فإن خفت ما في يتبع إذن كل صهاتا كل رازنا هو واحدة نعم. قال الأبيع غلمرا سوى سيقوا ابتداء من غير عجز عن الآخر أما فا زي فاراني an gane ko da na farko amma wanda ba zai fara da shi din min khairi ajizin ba tare da wai fa ya gaza ba anil akhir akan ɗaya ma'ana tun da tsakhiri ne na da zaɓi yanzu a lokaci guda zan ce kai wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ƙarshe ba na cewa bani da shi yi ba wai dan na gaza wa'in can din ba ina wata an gane فإنهم أيضا domin su malamai har wa yau ikhtalafu fi zalika sun yi sabani akan wannan matsala cewa wai takhyiri ne ko ibaha ce ko kuma takhyiri ne lalle sai ka da kuda ko daga wannan ko wannan ko kuma a'a abun ala tartib murattab murattabatun an gane ko a jere sai an fara da wannan in ba wannan ba wannan in ba wannan ko da ku duba cikin hadisin da me ya rarraba da wawun ne ko au ko summa ko fa dama wa'ina abubuwan da su ne ake abinda ake kira al'atafun nasa an gane ko fanki shi ma tsaba na kun mila disa masna wa sulasa wa ruba an gane ko a inna ma jaza'u allazina yusharibuna Allah wa rasulahu yas'una fil ardi fasadan ay yuqtalu aw au aw tuqta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adhabun 'azim an gane akawo aw aw wa bi ma'ana au fa bi ma'ana wa thumma bi ma'ana wa ma'a tarahi wa tartibi an gane ku cigaba faqala ash-shafi'i imam ash-shafi'i shi sai ce wa abu hanifa shi da abu hanifa wa thawri da thawri wa sa'il al-kufiyyin kufa hiya murattabatu a a murattabati gaskiya take sai in ka kasa wannan ne za ka yi wannan sai in ka kasa wannan ka yi wannan fal'itku awwala na farko yantawa an gani yantawa ne na farko fa illal yajid fa siyam an ya kasa ya gaza sai ya azumi fa illam yastati fal it'am an ba shi da iko sai ya ciyar an gani sojan mutane su abu halibu murattabati an aka ci gaba waƙala malikun shi kuma malik dama kusan haka shi malik duk sanda aka zo wannan ya fi ɗaukan ra'ayin tahir in ba a wagori daya da wani lokaci musamman akan yan fashi an gane ko an yi ƙattalu a yi sallamu a wutu ƙasa a ilimu arjinu min khilafin a wuyin kwamin al'adu an gane sai ci to yan fashin kala-kala ne amma mun ce tahiri ne akwai dan fashin shi da ɗabi'a sa'in ya zo zai kashe zai razanar zai kuma yi sata to wato shi wanda kawai kisa yi bai sata ba ta qatalu a kashe shi wanda kuma ya sata ya kisa ya razana ayyu sallabu in kuma wanda shi kawai sata yi bai kisa ba autu a aidi marjulu min khilafi hannun hadda maka shi ne min khilafi Auyin yunfo min shi ne shine dan fashin da shi bai sata ba bai kisa ba amma dai alƙalli ya razanar da waɗanda ya zo wajen su to shi ne auyin fom ne ko dai minan nifaya ko minan nafi a nifaya shi ne a shekar da jinin sashi da inda gashi a kashe shi kaga minan nifaya da tike nan kamar yadda an watsar da ransu kenan a bola ko minan nafi wato shi ne ko dai a sijinu ko kuma a kore shi da ƙasa shekara bayan shekara sai dawo na'am ya مالك مالك ka هي على التخييل هذا ما الشيء ya fi فدوك التخييل gaskiya. su ga kenan tunda takhiri ne dalilin takhiri din ma shi jawo wannan kashe-kashen yan fashin a wajensa eh wato akan zabi ne na'am warawa anhu ibn al-qasim ibn al-qasim ya rutu da wajensa ma'a zalika to da kaga takhiri ne a wajen imam malik so kaga kenan ba lallai duk wanda ka zaba a cikin wannan ra'ayin uku kai ko dai ciyarwa ko azumi ko yan tuya yayi eh wannan ke warawa an ibn al-qasim ibn al-qasim ya rawaito ma zalika tare da hakan annahu yustahabbu al-it'am amma an so a ciyar aksara min al-ikti fiye da yantawa din wa min as-siyam fiye da yin azumi wato ma'ana kamar yadda rawa ruwa shi ibn qasim daga malik rahimahullah ke tare da haka cewa duk wanda mutum ya yi ya yi takhiri ne amma in kyan samu ne a ciyar an gane ko a ciyar kasan saboda kula ana ganin menene fa'ida za ta fi gamewa me amfanin zai fa abin da duk matsala da za ta bayi zuwa ga a ci a sha ita ce mafi kyau amma duk matsala da za ta bayi a cewa to a kici a kisha ita ce mafi muni dan da za a ci din rufe boda za a ce duk maslahar da za a kawo a ci a sha amma ka a shigo da kaza da kaza da kaza da kaza daidai za a ci za a sha domin ci da sha din nan wato gaba yake da sallah an gane ko magana gaskiya kenan in an kawo isha an kawo wato asha a fara da isha asha kafin isha إذا قدم العشاء وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء shi da suke cewa ci gaba yake da sallah haka muka samu tsofaffi suke fada eh idan ci yi karo da abin nan duk masana da za ta baya akan a ci a sha ita ce masana mafi kyau duk masana da za ta ci to a haƙuri ka a ci a yi ta hamma ita ce mafi muni domin ita yunwa ba ta da hankali mm. eh ba ta jin bari kuma ci gaba وسبب اختلافهم sababin sabaninsu wannan yin jibin tartibi cikin wajabcin wannan jerantawa din ta'arudi zawahirin asari fi zalika wato shine cin karan za'irin hadisai akan haka wal aqsiyati da kuma na'am wal aqsiyati na'am wal aqsiyati yawa jam'u qiyas da kuma auna aune na malaman usuli ka'idoji na'am hmm. zalika anna zahir hadith al-arabi domin zahirin hadisi balaraban kauyen nan al-mutaqaddim wanda ya gabata akan ya taki yalin su da rana azumi hmm. yujibu annaha ala tartib yana wajibi cewa ta zama ala tartib domin kamar yana domin sai alim sai kana da dama kai kaza to tunda ba ni iko to kuma kana da dama kai kaza ba da ikuto kuma kana da dama kai kaza to haka yana nuna cewa wato tartib din nan wajibi kamar eh isa'alahu an-nabiy salatu wassalam wa annabi sallallahu tambaye sai fare ni an al-istifa'ati alayha kaga akan ikon yin wa'incan abubuwan ajere eh wallahi zahirin abin da malik ya rawaita na hadisin min anna rajulan afṭara fi ramadana to wani mutum ne kare azumin sa a ramadana fa amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ta alaihi sallam ya umarce shi ay yu'tiqa raqabatan ya yanta wuya aw yasuma shahrayn mutatabi'ain duba kuna ji hmm. au au ah. ko yayi azumin wata biyu a jere aw yut'ima 60 miskinan كوية شد المسكين ستين أنها على التخييل هذا دائم يعني أولي على تتزوجي هندا أو أختها ماني تخيير ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة واربع دوا بمعنى معنى نعم. أغانيكو أن يقتلوا أو يسلموا أو تقطع عديم أرجلوا من خلاف أو ينفوا من الأرض للتخيير لا بتأغاني نعم Thank نعم. you. is au domin ta kalma au au au innama taqdi fi lisan al-arab tana hukuntawa ne a yaren larabawa at-takhyira zabi wa in kana zalika bi rawi tazawwaju hindan aw ukhtaha ka auri hindu ko yar uwan hindu kai ma da kanka da nan zabi ne domin a cikin takhyir bai halatta ka hada ba sai dai ka dau daya amma ce baya nuna cewa ta farkon ko ta biyu an gane ko ni ukutun hindu zan aura ko a ɗan hindu zan aura amma ba zai iya yiwa gare ni in haɗa hindu da watan aura lokaci guda ba banki shi ma tsabu lakum minan nisa masna wa sulasa urba masna wa ba. A anan zabi ne ko ba gabi bi wa nabi ma'ana au zabi ne in ka ce ba zabi bane to zaka iya tattara mata nawa aka mata tara kenan zaka iya aura kamar da wani wawa da aka faɗa a wani kogarin neja ne shi ya ce ai ƙur'ani cewa yi masina wasu lasawar ba wato ai sai ci wannan a cikin wannan hukuncin kuma an baka dama ne a wuce alati ta kuɗi mujarrada wato al'ataf ko in ka tattare kawai shi sai ji a wani mata tara lokaci guda amma wani aukansu sai ce ai idan maka dinga haɗa biyu uku uku huru hudu kana aura ba iya kare shi ne hasi da ya auri mata tamanin domin au a larabci yaren laraba tana hukunta jan kartin da sun eh, domin ta lafazin au a larabci tana hukunta zaɓi ne a yaren larabawa Wa in kana zalika ko dai da za a iya cewa ita wannan audin wato labazin rawi ne sahabin annabi sallam an gane kenan ma'ana ruwaya ce bil ma'ana an gane domin cewa ya annabi sallam ya umarci shi da kaza au kaza au kaza au kaza eh? ba annabi ne furta ta ba na'am iskaluhum domin su sabai sun kasance a adadin mafhumil ahwal su ne mafi sani da yanayi da manzan Allah salame magana a kansu kuma su ne mafi sani da abin da zance na annabi sallam ko na shari'a yake nunawa amma kiyasi wanda yake karo da wannan magana zarika. da wannan magana shi biyu zihari. to a wani lokaci wasu ka ce a'a ita wannan kafarar tan mutum yana azumi ya kai wato ya karya azuminsa ta hanyar taku ta hanyar jima'i aka ce masa yanta wuya ko kuma ya yi azumin wata biyu ko kuma ya azumi a ko kuma ya ciyar da da sittin to labazin hadisi ya zo da wannan au au hadisi musulmi don ba nuna cewa tahir ne zaɓi ne za ka iya ɗaukar na farkon ko na tsakiyar ko na ƙarshen ko ba ka ba to amma shi a a wani ko ka ce ƙa'idoji na usul fiqh da suka ce su ne kama aka yi amfani da su aka ce a'a ai murattaba ne sai dai in ka kasa na farko sannan za ka yi intikali zuwa na biyu in ka kasa na biyu ka yi intikali zuwa na uku wani lokacin an da mata shibiwa taratan bi ma za bi ka fara ta zihar wani lokacin amma an tufanta ta ne da fara ta zihari mutum ya kamanta gadon bayan uwarsa da matarsa wani lokaci kuma wato kamar suna wato kamanta ta ne da ka fara ta rantsuwa lakin na ha a shigon to amma nike ce ina ganin kama hakan ya fi kamata an ce a wato a zama cewa ita wannan ka fara ta wannan azumi ta yi kama da ka fara ta zihari ah. eh ta an gane kuma da kafara ta rantsuwa da kurin kwarin daga ta wa aka wato shi ma kaga kenan malam ta wani fuska mm. ya fi muyuli kaɗan zuwa ga cewa amurin murattab ba mu hayar ba ba zaɓi aka ba mutum ba a gane ya saba mali kaɗan inda cewa amma bai yi wato bai yi bai sarraha ba an gane? wa ce tartib ɗaukan mu yi riko da cewa jerantawa aka yi ne kayati labuzar rawi da to sai mu ci zai zama cewa daga shikaya ne ta labuzar rawi cewa in kaza ne ba ka ba in kaza ne ba ka ba yawa ah. wa amma babu maliki amma abinda shi malikin su al-ibtida'a bi it'ami wato wannan a magana ibn shahab ce da kuma manta ba eh. an gane domin na ce muku duk wata masaraha da za ta bayu cewa in an yi masara nan za a ci za a sha to shari'a za ta karkata zuwa ga ita amma duk masara da za ta bayu cewa ka a ci ka a sha a kwana da yunwa wa ita hamma shari'a za ka tana togace mata domin shari'a tana iya haƙura ma da haƙƙinta don ta bari a ci a sha shi sai dalilin ne sai aka ba da dama a ci wato mushi kuma cin haka za wata an gani dalilin da ya sa cewa gashi iza قدم العشاء وحضر العشاء فابدعوا بالعشاء ko ba ba na'am wa amma istihbab amma abin shi malik ya so al-ibtida'a bil it'an ya ce bai kaga mukhayyar ne ko ce amma ba laifi a fara neman cewa ya ciyar fa mukhalifun li zawahir al-athar to gaskiya shi ne ya saba Hadisai. amma shi malik abin da ya kalla shine kullun wato addurar wizari cuta illa ce ko ba yunwa illa ce da zara an ciyar an kori wannan illar an kori wannan cutar kwarai ko ba ka ba da zara an ce a ci a sha shi ce magana ta samu na wa'inna ma za haɗa ila hada abin da ya sa shi ma da ya ce a fa in kyan samu ne a rikta da bil am a fara da ciyarwa min tsarikin kiyasi ya aure mai ba nasi ba ne li'annahu ra'a siyama shi yana ganin cewa ai azumi ka abada da al-it'am wato maimakon sa kuka ce ciyarwa ya tsaya a maimakon sa hmm. an gane ko hmm. yawa fi bi ashatta min shari. sharia ba ma a wannan gurin ba a gurare daban-daban na shari'a hmm. an gane ko wa innahu munasibun lahu eh, ya fi dacewa ciyarwa ta fi dacewa da kishiyar azumi ko ta fi zamowa gurbin azumi sau da wancan guraren mu kuma ta ba da muka magana cewa wa Allah zai fi hu sai ce mai kaga to aka ce ga waɗanda suke da iko amma wani dalili ha'il shamaki yana fiye azumin sai Allah ce su ciyar da wasu miskinai eh ciyar da miskinai har kenan wato ciyarwa ta tsaya a gurbin mai azumi a wasu gurare zai ci fi mawazi a shatta a gurare daban-daban na'am فإنه مناسب له يا بدا cewa da azumi أكثر من غيره fiye da waninsa ma'ana a ciyar ya ba a ci a yan tawiya yan tawiya bai kama da azumi ba an gane ko yan tawiya bai kama da azumi ba yin azumi a kan maimakon ba ka yi azumi ba shi ma bai kama da azumi ba yake samu ne in ba ya azumi ba a ci ka ciyar ina wata an gani wadda daga su dalilin kira'ati man kara'a zo dalilin kira'a wanda ya karanta da cewa a wancan hukumanta ba wa alal ladina yuqunahu kaga bai ba yuquna sai ya duqunahu ya du yawa mun karanta ta amma kira'a ce shaza na'am ولذلك habba. sau da haka ne ma ya so shi imam mali. wa jama'atun minan ulama'i da wasu jama'a cikin malamai imam mata ga duk wanda ya rasu wa alaihi saumu ana bin sa azumi an kafara da itsa'ani hannu wato za a kankare masa wa'ancan azumin da bai ba ya ne ce masa da abinci an gane ko na wahala wannan magana da muka faɗa ta annahu min babi tarjihil qiyasi wato kamar ya tafi ne a babin rinjayar da qiyasi allazi tashhadu lahu al-usul wanda usul ma'ana nassoshi suke masa shaida alal asari wato ya shi wato akan hadisai ma'ana ya rinja da wannan kiyasi akan hadisai amma wannan kiyasin tashaju lahul usul na nasoshi suna goyon bayan sa hmm. na alal asari alladhi la tashhadu lahul usul kaga akan hadisan da usul ba sa yin shi da akan su ma'ana akwai wasu nasoshin da sun fi su karbi, su ba sa shi da akan su hmm. an gane wa amma al-mas'alatu al-khamisatu wannan kaga afa babu fa kenan maganar cewa na bi khairu min a'mal sulahi kenan hmm. Gidan sunna khairu min alquran aw amil alquran khairu min as-sunna aw kilahuma sawa ko kuma dubbin su dai an gani to wannan ita ma mas'ala ce mai zaman kanta kwarai da gaske yawa ci gaba wa amma mas'alatu al-khamisah amma mas'ala ta biyar وهو اختلافهم sabanin malamai ne da suke yi fi al it'am to wai gurgurda in an cika ciyar da tunda baka azumi baka ciyar kamar yaya zaka ciyar din فإن مالكا شي ما مالك رحمه الله والشافعي الإمام الشافعي وأصحابهما تدع لبنسو قالوا فين شيء يطعم لكل مسكين مدا وتزيد شدة دك مسكين لمدة لمد النبي عليه الصلاة والسلام أمام النبي إلى النودينا نعم وقال أبو حنيفة نعم أبو حنيفة النعمان بن الثابت شيء وأصحابه تدع لبنسا لا يجزئ أقل من مدين kasa da muddubi ba zai isar ba ba zai wadatar ba sai dai ka ba da muddubi zuwa sama muddin nabi sallallahu alaihi wasallam ka san shi abu hanifa in ya faɗa akal to babu aksar a wajensa hmm. ko je muka faɗa a wajen wato wannan zakatul fitr da ya ce da aka ce za a fi sa'i da ce a'a da abin da zai zama abinci ko taliya ce ka iya bayarwa to da baka dawa ba gwar an baka taliya ba wani ma ai baya sanin farashin dawar da abin nan sai an zo za a fitar da fil da kai taliya da da Santa Lucia suke yi ba. Salamara, lafiya. Ko daga buhun sai tukunya. Sigaba. ba La yi jiri wa kallon ya ce ƙasa da mudubi ba ya isarwa muddin nabi sallallahu alaihi wa sallam wajen mudin nabi irin na madina wa zalika nisfu sa'in li kulli miskin haka nisfu sa'a mudde ne ke wajen abu hanifa hmm. rabin sa'i domin shi sa'i ɗaya ya ka'u arba'ata amdad ko ba ka ba na وسبب اختلافهم سبب su wannan معارضة القياس للآثار شن karan hadisi ne ko kiyasi ne da asar da hadisai wa amma alkiyasu amma kiyasi fa tashbihu hadhihi alfidyati wato an wato an kamar kamanta wannan ciyarwar ta ta cewa da za a yi ta azumi din fidyatil adha wato da kamar wato fidya ta aikin hajji an gane ko ah, mutum wacce aka nufanta a kai wa amma al'asar mutum kaga mutum idan mutum kaji kai aski kana aikin hajji an gane ko ko kai aiki farci ko za ka fidiya ko ba ka ba to shi su kama an sufanta wannan fidiya ne da waccan amma hadisai amma ruwa fi ba a tsirki hadisin tabbarati na. a abinda ya fi shi ne mai wato nisu sa shi ne daidai domin magana ake ta abu hanifa an gane ko? yake cewa mafi karanci daga muddaini baya yin kasa kaga ko yace cewa zalika nisu sa kuma amma na ce in an ce sa'i guda shi arba'atu amdad to haka nisfu sai zama wato muddaini kenan yawa amma hadisai amma ruwa fi ba barki hadisin kafarat amma ruwa fi mai ya ruwa shine hadisin da aka rawaito fi ba hadisin kafarat haba biyu shi nashi daban a ba ya nashi ba shi ma zai ijara ma ruwiya hadisin da aka rubuto fi ba da tsuru fi ba da tsuru ke hadisin kafara a sashin hanyoyin hadisin kafara annal farqa cewa bambanci kana fi 15 sa'an kaga to shi a cikin sa eh wani daga cikin kuma amma wannan nuskha ta ibn hazm din da na gani yanzu za ta fi kowace kyau wacce na karɓa ɗannan nake duba yanzu wannan duska ɗin ibn hajjum da za ku samu nan mu'azzafatu sunna da wannan gaskiya su ne za su ajiyar in darul hadisi ma sun yi za ka same shi mafi kyau ƙwarai da gaske abubuwan sai a hankali suna mayan ƙoƙari na saka musu أن الفرق في خمسة عشر أمدادكم akwai bambanci tsakanin fidiya ta aza da kuma fidiya ta wanda zai kafara an gane shi wancan a wato hamsin ashar abdad ko muddu goma sha biyar ne a can lakin laisa ya dullo kaunin fihi amma kasancewarsa a haka ba zai baya nuni lakin laisa ya dullo wannan din baya nuni kaunu fi 15 sa'at ya zama a cikin dan ya zama a cikin akwai sa'i 15 anan wajibi ya zama cewa wajibi sai an tafi a haka ma'ana zai iya hawa kuma zai iya kasa ma'ana abinda suke so su ce a fidiyatul azza da za a ce kai aski a samu kamla kwarkwata ko wani abu aka ya zama cewa kada aikin hajji lalle sai kayi aski to ba za ka kafara za ka fidiya wani shine za ka ba da wato adadin abin da aka faɗa goma sha biyar wato muddu goma sha biyar to wannan adadin din da har ya kera na wanda ake nufi a babin ciyarwa na mai azumi to bai kamata haɗa wannan lissafin da wancan ba domin wancan sha biyar aka ce wannan biyu aka ce kuma sai ce a cikin hakan zai iya zamowa ko ya gaza ko kuma isa ma eh ga kowane miskini dan dawo bai kaɗan su haɗe zancen amma hadisin famaru ya famaru ka dinga rabawa sauri kuke kama kuna jin kanshi ne ya kamata in dinga in gudu saboda wata kalma na sai mun zafi in haɗe ta lafiya atu kalamura shi ne hadisin da aka rawaito fi ba da tsoke hadisin kafara a sashin hanyoyin hadisin nan na kafara azumi din an gani wato shine na al'arabi ake nufi na'am annal farqa cewa bambanci kana fi 15 sa'an kaga kana kana shi mai annal farqa ai bambanci wato annal farqa bambanci kana ai ya faru domin can muddu biyu nan ko muddu goma sha biyar an gane ko mm. yawa domin ce na biyu hamsin ashirar sa'ad ko mm. akwai sa'i goma sha biyar mm. na to hakan ba yin nuni kaunu fi hamsata ashara sa'an dan an ce akwai sa'i sha biyar a cikinsa alal wajibi zama cewa lalle sai an ba da hakan zai iya gazawa ko isa ba an gane ma'ana game da su ya ce wa tashbihi tsakanin wannan da wannan an gane ko a cewa ya ɗauko fidiya ta aikin hajji idan ita ce fidiya ta mai kafara a ce za a kulla kamancece da gaskiya yi nisa domin can ana maganar sa'i sha biyar nan kuma ana maganar ka ba da muddu ɗai ko muddu na wato ko muddu ne ko ba haka ba eh ga kowane miski miskini illa dilalatan da'ifatan wato a ce a wannan kenan kulli miskinin kowane miskini za a bashi wato sa'i goma sha biyar ga idan aka je za a yi wannan fidiya ta aikin hajji din ta kafaratul azza ko fidiyatul azza na'am illa dalalatan ba'ifatan akwai akwai abinda zamu iya cewa mulla alaka da wannan da wancan gaskiya alaka ce ko kuma nuni ne ko hanya ce wacce take mai rauni ba zai yi ba wa ina ma ya zullu kadai abinda wannan zai nuni ala anna badala siyani abinda zai zama makwafi wato na azumi siyalin kafarati a cikin wannan kafarar wa hadar kadu ka wannan iyakacin da muka ambata ko dai muddu ɗaya ko muddai ne eh. wa amma mas'ala ta sadi ta amma mas'ala ta shida wa iya tukarrarul kafarati to shi mai takarrarul ko ba ka ba takarrurul kafara wato maimaituwar kafara mutum mu kaddara cewa azumi ya sha azumin muka ma dewa azumin ramadan din ya sha su dewa ya taki iyalin ba dewa ba biyu ba ko kuma a ce ya ɗauki lokaci ma kai shi kullum ma ka ke yi amma ko dai da jahilci ko kuma yana sani wanda fa azumi ne in ya sha aka ɗora masa azumi 61 ɗaya ƙaba 60 wato kuma wannan 60 guda 60 kuma za a ce masa wanda za zama masa na kafara to ya yaka na kwana goma 60 so goma ko kuma ya ɗauki shekara goma yana yi haga ya mutu ba a gane sai gawarsa to to kuma sai aka ce yanzu an zo yana so ya nemi tuba ya koma ga Allah wani malamin fito ne zai bashi fatawa tsaya mu ji ci gaba amma matsala ta shida shi ne maimaituwar abin da zai jawo kafara din kaga to ko ka ce kafara za ta maimaitu da wato da maimaituwar abin da ya karya azumi eh fa innahum ajma'u to malamai sun haɗu ku ji hmm. ala anna man waqi'a fi yawmi ramadana duk wanda ya taki iyali a yinin ramadana summa kaffara sai kafara summa waqi'a sai ƙara komawa fi yawmin akhara a wani yinin daban anna alayhi kaffaratan ukhra wata kafara ta hau kansa to subhanallah wa ajma'u sun haɗu kan cewa ala annahu man waqi'a miraran wanda ya taki iyali da yawa in yawmin wahidi a yini daya annahu laysa alayhi kaga ba wata kafara a kansa illa kafaratun wahidatu sai daya yauwa ba ga kashi ko dama ya mun kwaya ne a yi ne ake kuma ba ɗaya ba ne to shi dama ɗaya kare har yanzu a gaya masa ka ce to aka gawa ta to shi kenan kawai shi na sai mu koma sun yi har wayo dangane da mutumin da ya taki iyali a wani yini na ramadana bai yi kafara ba har sai da ya sake yin taku a yini na biyu faƙala malikun malika ce da imam shafi'i da wasu jama'a kowace rana daga cikin wani rane ku sai mata kafara hmm. to kun ga rababani yana cewa kuna ta auren yaya kafin rababana na'am kowa ya kai azumi ya kai azumin daurin auren sa in ana shawwal azumi saura wata daya ko ko kuka cin sati ɗaya ko sati biyu dana mm. a shata nan ku so abubuwa suna ta faruwa kuma shi sa ga ta wannan iya wannan babu ku yanke ku karanta shi al-manabir ala al manabir an gane ku shiga iza'at kanawat hmm. duk gurare da ku shiga ku karanta musu abin da magabatan ku suka ce wallahi ku karanta musu akwai matsala fa akwai matsala Allah ya samu cika da imani وقال أبو حنيفة أبو حنيفة وأصحابه تطالبان سا عليه كفارة واحدة آه كل يا ميمة تحدي أكي بنسا ما لم يكفر عن الجماع الأول matuƙar bai yi kafarar jima'in farko ba da za a ce ya yi so goma an gane? in bai yi ta abin da ce kwaya ɗaya ne in ji abu hanifa an gane ko? yauwa abu imam shafi'i da imam malik rahimahullah su suke cewa a a kowace likulli yomin kafara eh. to malam ko azumin 60 kuma kasan. duk abin da ba tsora maka aka yi ba kai ka tsoro kanka ya fi wahala wallahi duk abin da ba Allah ne ya tsora ma baka ce za ka yi ai bid'a me yasa bid'a take da wahala ai saboda asali ba tsora ma ita yi ba duk abin da aka ce ka fara ka je yi muguwar wahala ne da shi a kula wallahi a kula yanda za ka je yin azumin kafara din nan in ga kurban da zaka sha ka kula za ka yi azumin ramadana ka yi abin kalami lafiya amma in ka kalli mutumin da yake azumin kafara ko na abu ya lalace yana ta rashin lafiya an ba wata taimakon Allah ya samu ba kuma a ce ma wata biyu a jere Allah ya iya punishment la ilaha illallah na wasabu fi ikhtilafihim sai cikin sabanin su wannan tashbihul kafarati bil hudud wato kamanta kafarori da haddi an gane mutum ne ya yi zina ya sake zina ya yi zina ko ya sha giya ya sake shan giya hadisi ya tabbacin sayi bukhari sayi musulun hadisin jami'ar bin abdullah al'amsari ya ce wani sahabi ne shi kullum sai ya sha giya sai an fi salama ya masa bulala kullum zai sha kullum za a yi masa bulala kuna ji da kyau in dai ya sha sai an masa da kuna ji kenan ba za ce ai je an masa ba ko a haɗe giyar yau da ta gobe da ta jibi ai masa ranar laraba an gane ko a kowace in yi sai an masa da wata rana da aka yi masa da ko sai bai suka ce su kama da tasa in sai ce la tud'inu ala akhikum shaytan fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu kan ku taimaki shaytan akan dan uwanku domin yana san Allah yana son manzon wanda wato ya kamanta ka fara da haji sai ya ce kafaratun wahidatun tujzi ka fara ɗaya ma za ta isar an gane hmm. idan ya zama cewa ta farko ba a ba ya yi ɗibi lokaci ina yi hmm. na bata an gane. bai aure ba mazinaci ne sai aka kama shi a zina ɗaya shi nan. domin abinda yi ke Allah ya ce إلا الذين تابوا من an أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور in waɗanda kuka kama su bayan sun ya fito bayan shiga sha'aninsa ya ce yana baka labari yana cewa da shi dan fashi shi ne da shi barawo ne da shi kisa yake yi da da da da da da da da fa abin da za ka yi masa wannan fa ya zo ne a bayan faɗin Allah subhanahu ta'ala inna ma jazaa'ul ladzina yusharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi masadan ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqta'a aydihim wa min khilafin aw yunfu min al-ard dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adhabun 'azim ila alladhina tabu min qabl an taqdiru 'alayhim fa'lamu anna Allah ghafurur rahim an gane ko ci gaba man shabbaha bil hudud wanda siffanta ta da haddi qala sai ce kafaratun wahidatun tujzi'u fi dalika kaga kafara ɗaya za ta isa ka kaga kenan a fitawa kenan imam abu hanifa eh. an af'alin A kan ayyuka dewa da aka yi eh. hatta yanzu zaniya jaldun wahidun an gane ko hmm. wato abinda yake cewa bulala ɗaya aka yi ta isa wa mazinaci kamar yadda kamar yadda eh. wahin zana alfa marrati ko da so dubu ya zina idan minha idan ba ya masa haddi kan ko ɗaya ba sai a kama shi a zinarsa ta dubu shi shikenan kafa wato bulala ɗaya za a yi masa ba za a ce masa za a yi masa bulala ɗari ɗari so dubu ba wanda bai siffanta kafara da haddi ba ja'ala li kulli wahidin zai sanya karaba ja'ala li kulli wahidin zai kowanne daga cin kwanakin da aka yi laifuka a ciki yana da nasa hukuncin kebantacce bi nafsihi wato kansa eh fi cikin sauni a akan keta alfarma azumi da aka yi a cikinsa an gane ko ai kowane azumi kwana nawa kai ba kowane azumi ka lalata shi ko to shi kenan kowa sai an bi shi a rama masa wannan haƙƙin nasa aujaba fi kulli yawmin kafaratan to kaga wannan zai wajabta wa kowane yini ne yana da tasa kafara qalu suka ce والفرق tsakaninsu. بمبنشي تكاننسو أن الكفارة فيها إذا كفارة أجكنت نوع من القربة أقوي نوعي نكسن تر الله مدوسن سركي نعم أغاني نعم idan ka ji wato so suke su malikiya ne suke so su rabu da su gurushe wata ra'ayin ba za a siffanta kafara da haddi ba domin haddi babu kurba a ciki sai dai jan kunne an gane hukuba ce ita kuma kafara a cikin akwai nau'in min qurba nau'i na neman kusanci zuwa ga Allah aka ce ya azumi a cikin azumi ba neman kusanci ga Allah ku ci kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun da ku zama masu takawa da ka ƙara kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala na'am wal hudud zajrun mahdud kaga shi kuma hudud haddi wato zan kunne ne kawai da narko eh وأما المسألة السابعة أما مسألة تبقي وهي إتتشي هل يجب عليه هل يجب عليه الإطعام yana wato yana a gare shi ciyar idan idan yana da iko wa ya kasance shi kuma talaka ne ko ma mai bashi ne aka fi a sanda abin ya wajaba a kansa sanda ka fara to shi an gane bashi da iko to amma daga baya ya samu iko to shi ke فإن الأوزاعي أوزاعي رحمه الله قال ياتي لا شيء عليه باب كوما يقريش إن كان معسرا إن ينادى وأتو إن تلكني وأما الشافعي إمام الشافعي يتي فتردد في ذلك شياك يا كومو أكوانا والسبب في اختلافهم سبب cikin sabanin su wannan fi zalika cikin hakan anna hukmun maskutun anhu annahu hukmun maskutun anhu ai hukunci ne wanda aka shiru akai ba ce in baka da kuɗi sai kai kaza ba in baka da kuɗi sai kai kaza ba a ce ba in baka da kaza sai kaza kaza tunda an yi shiru shi kenan eh shi ma sukutu riban asali kenan eh fa yahtamilu fa yahtamilu na'am ko fa yuhtamal duk ɗaya ne zai iya yiwa za a iya ɗauka za a iya zaton cewa a siffanta ramuwan nan da za a yi na azumi ko ciyarwa da bashi kaga bashi wayin kana zuusura ba na zurfi ila mai sara kenan ciyarwa ce ta hau kansu ce kuma bashi da iko yanzu zuwa sanda ya samu kina zai ciyar an gane ko zai ciyar ciyarwa ce ta kama shi azumi ne bai ba amma shari'a a wannan hukuncin an ce ciyarwa zai to ba shi da iko sai ke sa ran nan da wata biyu wata uku zai iya samun iko da ya samu iko sai ya yi shi kuma uza'i ce a'a in ba ba shi da komai ko ya kyale shi ci gaba fa ya'udu al To ga to kaga cin yi zai dawo kansa fi waqti al a lokacin da ya samu kuɗi isra bisa na'am wa yahtamil zai kuma iya yiwuwa ayyu qala a ce لو كان ذلك واجبا عليه da hakan wajibi ne a gare shi la bayyanahu lahu alayhi salatu wassalam da annabi sallam ya bayyana masa ce lalle dole ba sai kaciyar. ciyar an gane bai ce masa ba sai ba shi zaɓi, ko wannan ko wannan ko wannan to kake sun da haka ne yana cewa duk mutumin da aka ce masa ciyawa ce ta hau kansa ba shi kuma da iko kenan hukunci ya yi sare a kansa kan misali ka zo yin alwala mutumin yanzu aka ce wanke kafa wajibi ne a sallah eh wajibi ne amma inda iko kenan wanda kafarsa ta gutsire shi yanzu ɗaya zai wanka in wanda ma ba shi da wato ba shi da kafafuwa gabaki ɗaya shi kaga ba sai ya wanke kafa ba zai alwala domin ka'ida ta ce al-hukm yadumu bi dawami illatihi wa yazulu bi zawali illatihi hukunci yana tabbata da tabbatar gurin da ake yin sa ko dalilin yin sa kuma yana bucewa ya kau ya matsa in babu gurin da ake yin sa an gane ko wannan shikenan a ah, kafa ta ta gutsire ta ce lalle sai ya wanke kafa imam malik yana cikin hannu a sallah a ƙarshen rayuwarsa saboda dukan da almansu suka yi masa na fata an gane mutum ya karanta da kyau sai ya saki hannu saboda nan ɗinsa ya daina aiki in ka ce malik yana sakin hannu a sallah baka da hujja shi aikin da dama yanzu kamar wanda ma ba shi da shi ne an gane ko wato ba a faqidu shay la yu'ti ba ka da abu ba da shi ba wannan shi ne na'am فهذه أحكام من أفطر وانا مسؤولي هكونتو كنتو وانده كري عزمي متعمدا دقنقنشي في رمضان رمضان mimman ujmi'a ala annahu muftir amma waɗanda na ambata ba wanda ake shakka kai ba daga cikin waɗanda aka a kan cewa azumin su ya kare wa amma man afṭara an samu tsaya Judge